الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسولنا معه مشاشدة وتلفات اسم المسلم من أكبر الكتاب والسنة قال سعيد بن علي بن وهب القفطاني رحمه الله mun gama da babi na farko ko na biyu da na farko abin da ya shafi azkar al-istiqab min an-nawm zikiri da ake yi bayan farkawa daga bacci Allah ya sa an samu an rike su kuma an haddace kuma yana an basha mana wannan littafi ya sha karatu da yawa a wurin malamai mu makasudin darasinmu shi da zama kowa da yake zaune a nan ya samu wannan littafi kuma haddacewa yake a kai kowa ya samu littafin nan kuma duk abin da muke a ranar kowa ya haddace shi yi ne ba yawa ne da su ba insha Allah ta'ala za mu gama su a lokaci sun dai babban sudin shi ne faɗakarwa da tunatar da junanmu a kan muhimmancin waɗannan fikirori ba wa'azi ba ne kawai babu wa'azin a ciki ba amma dai da ba shi ne rike waɗannan kuma mu sa su a aiki kuma a rayuwa ana yin su akai akai cikin abin da ya shafi rayuwar Allah muke roƙo ya kimsa mana tunani mai kyau da ba mu damar aiki da abin da muke karantawa za mu tashi yau abu na biyu ko babi na biyu ko in ce rukuni na gungun addu'o'i bangare na biyu shine du'a'u Taubi, addu'ar sanya tufa. Kira sun muna sha ke ai na ce dama wannan ayoyi masu yawa ba fakkara su zamu da tunda ba darasin tafsiri ba. Sudi shi ne waɗannan ayoyi goma sha ɗaya na ƙarshen suratu Ali Imran. Faɗin Allah inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari da ayatul li'ulil albab har zuwa karshen suratul ali imran to makasudi a haddace su kuma suna cikin abin da za a karantawa in an farka daga bacci ina shi ne su Kuma ka san wannan muka dauko tafsirin waɗannan ayoyi mun kuma darasin tafsiri kowace aya tana buƙatar gabata hakkinta na bayanin ma'anoni alhamdulillah ba mu da yin wannan ba a babin hmm? Ya. yau sai a koma daga sun tafsiri sai a ji wani eh, amma makasudin nan kuma ka ɗauko wannan to sai mai zama wajen goma sha a maganar tafsiri haka makasudin shi ne fa'idar da take cikin haddasa waɗannan ayoyi da karanta su wajen fatawa daga yau abin da za mu shi ne addu'ar da ake karantawa wajen sa kaya har sanya kaya ba a bar ka ba sai da aka bayyana maka da yadda za ka yi kuma me za ka ci sa kaya a ɗauri za ka sa ko wando ka sa ka duk abin da za ka sa rawani hula suna ci in za ka sa za ka ambata haka ake faɗi lubsi a labs ba shi ne abu ya cakuɗe maka rikice ka kasa ganewa shi da labs Ba lubs ana so a yi zancen sanya kaya to lubs a jiki a kuma lubs na zama ba shi wancan sa'un ne wannan sinu lubs du'a'u lubsi a sawd wannan ita ce kuma addu'a ta biyar cikin addu'o'in jerin littafin kusan yadda saba shine zai kawo kamar babi ba shi lamba babin farko shine azkaru istiqab min an shi shine daya ya kawo zikirori guda nawa guda hudu kuma babin da ke magana akan addu'ar da ake yi yayin sanya kaya sawa'un nan ba akwai ta sanya sabon kaya akwai ta kuma ta kaya kawai shi mutum zai sa kaya a domin wannan ya jero mana hannuka ne da mutum zai a rayuwarsa cikin farkawarka daga bacci kana bukatar wannan cikin tashi daga bacci kaga za ka yi shugaban ɗaki za a yi alwala za a yi sauransu kuma za a sa kaya duk wannan gashi a cikin za ka sa ba za ka ambata wannan shi ne na biyar sai abinda za a faɗa shi ne alhamdulillah alladhi kasani hadha ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وتبي واير وأن هذا فأبقي ثوب أتهم bisa ya kawo shi a bakka za ka tafi هذا القميص أو هذا السروال هذه العمامة wannan riga wannan wando wannan rawani sauransu alhamdulillah yabo da godiya sabbata ga Allah alladhi kasani hada fatar da ni wannan riga wanda ya fatar da ni wannan wando wanda ya fatar da ni wannan kaza da kaza wa razaqani kuma ya arzuta ni da shi wato wannan abin wa razaqani ya arzuta ni da shi bin gairi haulin min bi wala kowa ba tare da wata dabara daga gare ni ba ko wani ƙarfi ba tare da wata dabara daga gare ni ba ko wani ƙarfi mana a tabarra'u min ayyi shilatin wa haulin wa min ayyatin kowacin ina barrantar da kaina daga duk wasu tsibara? da wani ƙarfi ba tsari na bane ba tsibara ta bace ba karfi na bane ya sa na samu wannan kuma da nake sawa a arziki ne Allah ya bai ina itirafi na yadda da wannan kuma na gamsu da haka wannan ita ce wannan addu'a iya abin da malam ya kawo kenan a matsayin abin da za a ambata amma asalin wannan hadisi da aka ɗauko wannan ah, addu'a daga ciki ba iya abin da ya zo da shi ke al-imam abu daud da at-tirmidhi da ibn majah sun rawaito wannan hadisi ne hadisin rahal ibn mu'az ibn anas al-juhani anas ibn malik ne mu'adh bin anas al-juhani to ɗansa sahal ibn mu'az shi ne ya roto wannan hadisi an abihi daga baban nasa wato mu'az ibn anas al-juhani radiyallahu anhu lahu suhba shi ne wanda ya ruwaito a cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce man akala ta'aman wanda ya ci wani abinci Kun qala sannan sai ya faki yace alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'ama eh, duk wanda ya faɗi wannan ya ce in ya ci abinci ya ce alhamdulillah ke bude godiya su ga Allah wanda ta'amani da at'ama ya ciyar da ni wannan abinci wa razaqanihi kuma ya arzuta ni da shi abincin min gairi aulin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa man labisa thawban qala wanda kuma ya sanya tufa shi ma sai ya fi alhamdulillah alladhi kasani hada wa razaqanihi bi ghairi aulin minni wala quwwa shi ma sai aka tafi kira lahu ba ta tafi min jilli shi a wata riwayar ta tirmidhi babu wannan wa mata ta akhara an fahimta ta ibnu maja ta bi ta'amin babu dinkin wato kaci amma dai kamilin hadisin na abu dawud shi ne wanda yake akwai duk wannan a ciki bangaren a abinci da bangaren kwafi abin da mutum zai ci to hadisi ne da yan maganganu a kansa amma dai hadisi ne da malamai musamman dai a wannan zamanin malam muhammad nasu kini albani sun na abu dawud ya hassana shi ya ce darajar hadisi ne Hassan ko Hassan ne haga yana cikin ah, abin da za a iya kafa hujja da shi musamman wannan babi na al'adkar yana cikin abinda za a iya amfani da shi mutuntai kamar yadda na ambata mana ya kai wannan matsayi ko da ba iya babin al'adkar ba a kowane babi ma sai hadisi malamai sun hukuncin sahihi ne ko Hassan. za a yi amfani da shi wanda ke wannan matsayi ba shi ne ba za a yi amfani da shi musamman bai amfani da shi ma'ana dangana shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma a babin azkar da babin addu'a yana da kyau gusin idan mutum wata addu'a tana da ma'ana ma'anarta ingantacciya ce ko da isnadin bai inganta ba za ka iya addu'a da ita amma inda ta babara take shi ne kada ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka in ba ingantaccen ba ko akwai bambanci a an fahimci insha Allah mai nake nufi to inda in kinka dama asali addu'a ya halatta kai ma ka yi taka da yaranka da Hausa a zuba ruwato aka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani a kai kowace addu'a da za ka yi lalle ya zama cewa an ruwaito ta ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba a sharɗanta haka addu'a za ka iya tun da babin addu'a ne amma in dai za ka ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'ar an rawaito ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ganganin malaman hadisi cewa abu ya inganta an fahimta ka koda ka ga wani ko wata addu'a ko wani zikiri wanda ma'anarsa mai kyau ce bisa sabawa wani abu da littafin Allah ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya addu'a da shi amma in aka ce manzon Allah ne ya faɗa ka tabbatar da an yi da Ya ban banja haka wannan rabin hadisin da muka ji amma kuɗi kuma da malamai na na harkar ilimin hadisi suke hukunci akan abu tunda nan yana kawo ne a matsayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ambata shi ya kira su hadisi haka dai wannan za ka iya rike wannan addu'a ka karanta a lokacin da za ka sanya ci ba ya ka ce karan kula mai cin yi. karanto mana addu'a a'a ba kai ba a dukkan malamin nan karanto mu ji a inda muke yawwa karanto mana mu ji يعني الحمد لله هو الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني وله جايبه ممتاز انا سويا الحمد لله الله ما البركه هو الحديث kun ce wannan addu'a da asalinta kuma da ji ku duba uh, abu dawud tirmidhi da ibn majah akwai wannan addu'a kuma kuma da na amsa malam albaniya hassana cikin abin da zamu fa'idanta da wannan addu'a shine na farko ashe ba ma da muke sawa ni'ima ce daga Allah Allah ne ce mana ni'ima ko abin da ka sa a jikin ka duk ba daga Allah ne kana Allah ne ya ka shi sawa'un eh, liburanci kai ka samu kudin ka ce dajin kasashen kama da sauransu sawa'un baka aka yi sawa'un hanya dai ta halal ka samu abu kaga ai arziki ne da Allah ya kamar yadda duk abin da ka sanya a bakin ka duka arziki ne daga Allah to shi kuma arziki in Allah ya yi ma yana buƙatar mai yana buƙatar godiya a kai ka duk abin da Allah ya baka na arziki ka daure ka gode wa Allah a kai wannan ibada wannan hadisin yana koya mana wannan cewa ka gode wa Allah akan tufa da Allah madauki ya baka abu na biyu yana koya mana al-i'tirafu bil ajzi التبرع min al-quwwati wal hawl mutum ya tabbatar wa kansa gajiyawa cewa shi gajiyayyen ba shi da ƙarfi ba shi da wani iko amma in ya fino shin Allah mafi ya ba shi tufafi da yawa shi fino wani yana can kuma su fasa ɗaya ce ko kuma da tufarsa ɗaya shi. ita za a sa yau ita ce gobe ita za a wanke a yi hakuri a zauna a gida a kasa fitowa har sai ta bushe a shigari a sa da yi tafi bayan kwana uku wani sati zai yi bai wanki saboda babu babu wannan zai sanya ka tuna cewa a kai cin Allah ya zaɓe ka ke ma ni'ima kana da kaya uku kana da bakwai kana da sama da haka ke ka waye maka Allah ka dangana wa kowa ka dangana wa kanka wata dubara amma ka dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala kun ga ce aka dangana wa abun kasani ai alhamdulillah alladhi kasani kaswa ko al-kiswa da al-kiswa ta kiwa kalinta shine tufatarwa Allah madauki shine mai tufatar da shi tabarru'i mutum ya barrantar da wata tsara tasa ita ce ta bashi wato wannan daidai ne kuma wannan shine abin da ake nema kuma shine tauhidi in da ka tabbatar wa Allah ya Allah ni gajiyayye ne ba dabara ta ce ka samu mun wannan tufafi ba ya Allah kai ne ka bani ina kuma godiya akan wannan ni'ima wanda kuma yayi godiya akan ni'ima da yake samu da yin shakartu ta azidan ka ga sai Allah kara maka ko kai butulci kokari ta ƙaruna a haushe haka kawai mai da shi wai ɗan ƙaruna haka ake cewa ko sai rika cewa wai ɗan ƙaruna ba ƙaruna ba ko ani ko Allah ƙaruna ya faɗa kawai wai ɗan ƙaruna ya ce kaza shi ya ce inna ma utituhu ala ilmin ilmi shi haka yake cewa an ba shi ne ta wani ilimi aka kashi a da yake da shi a ce a bisa wani ilimi da aka ba shi ba a bisa wani ilimi nasa na ma'uci suhu an bani ne kaga duk da aka dai a cikin maganar ta sama shi ma akwai bayar wadda shi kanshi aka ce akwai itibafi da na nasi sai an ba shi ne amma saboda wani matsayi na saboda wani ilimi ka karka yi wa Allah wani kuma kullum kana tawazu cewa Allah ne ke maka komai. Kusa ba ku labari. wani babban mutum daga cikin shugabanninmu yana kan labari yace ya san lokacin da zai tashi daga nan <clears throat> dutse zai tafi kano a kan doki yace wallahi daga nan fa har kano babu wani gari da za ka samu mutum mai riga sama da daya duk garuruwan nan daga nan harkar, har cikin kano hmm, sai manje kowa bance ne shi ba wani wanda za ka samu riga shi ta guda biyu shi ko uku a kai sa'a sarkin gari sai za ka samu da iya sawa gobe ya sa jibi daban-daban amma kowa ɗan riga guda ɗaya sun yi sa wurin abinci ake shekarun ko ɗari ba su kai ba ko ɗari ba su kai ba kuma ma kayan wani iri ne hmm? ko mu ɗan yara mun kan lokacin da buhun gishiri ya shi ake wasu uniform za su makaranta an samu a makaranta sai wani babu alawayo a kasuwa buhun gishiri sai wannan shi ake kaiwa tele ya a kama wani yaro ya tafi uniform da shi ya ga shi nan ka ga yadda ake sa kaya iri har alfahari ake aiki dinki iri iri a kwako nagari kaza da nagari kaza ko inda hmm, aiki da menene ya sawa har a ƙanana yanzu duk ba su waɗannan abubuwa kawai baba ya kawo a ka da hmm? ƙara mana arzikin su gode wa Allah gode wa Allah an samu ni'imomi wanda ya kamata dama mutum ya rikici na da lokacin da ake cikin wasu abubuwa na wahala kuma wannan wahala ake cikin da kullum kuka muke ko akwai wahala wahala ba kaza kun ka auna ta da ta ta wuce lokacin da ba ci gaba ba kayan ci gaba ma ko ƙauyuka sosai in haka ake ba a san babu wata hanya ta wani abu in ba noma a je gona a yi na duken nan sosai wannan abin da ya zo shi ke na abin da za a ci ba wani kaya da za su zo maka na wannan kamfanin da kuma na kansa da cututtuka iri iri da indomi a ci tura komai a kwali yasa kuma da iyayen namu mutum fi lafiya bayan da suka noma a jeji nan na kasan na shi kawai ake ci ba komai wannan kunshe kunshen da kulle kullen da su ake ta ci yanzu Allah ya kyauta babu na uku daga cikin abin da zan fa'idan da daga wannan addu'a cewa yana daga cikin kammalar falalar Allah shi ya baka abin da ya baka abin na ni'ima sai kuma ya ce ka dangana masa kai masa godiya kuma sun kai hakan sai aka rubuta wani lada da za a baka wani makaramin ni'ima ba ce لا حول لك ولا قوة في الحصول على هذا ومع ذلك إذا اعترفت بالعجز وشكرت ربك الله تبارك وتعالى رتب على ذلك أجرا عظيما يؤجرك به عليه باكد دبارة باكد كيفي كاتب كيف kaskanci ne mabukaci ne ka ce ya Allah kai من mai komai kai wannan godiyar da za ka yi a kanta aka rubuta lada da la'abu kira la'u ma ta fakkuma min zambihi saboda kawai mutum ya dangana wa Allah ya ce ya Allah ba ni san ba ni da ƙarfi ba ni da komai kai ne ka ba ni tufan nan ya Allah na gode ka gani an baka tufar an umarce ka da godiya in kai godiyar za a kankare maka zunubi Ashi kuma kayan ba naka bane Allah ne ba. wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba falala ce falala ba muna roƙon Allah ya ƙara mana falalar Allah ƙara arzuta daga ni'imominsa wannan ita ce wannan addu'a za ka hukun ka haddace ba sai ka faɗi wannan gufiyar lahu ma ta kasu min zan da ba nan ya ce sa ku ga iya abin da ya kawo mana Shi ne iya abin da za ka faɗa na addu'a yayin da za zaka sa kayan yau kana sawa ka rufe al'aurar ka sai ka fice wannan الحمد لله الذي عفاني هذا التوبة ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ولا قوة ولا قوة من غير حول مني ولا قوة amma ba sai ka ce gufira lahu ma ta kaddama min shi da wannan shine maganar ladan da ko sakamakon da aka rasta akan wannan kan ina gama mu karshe haka muna fata Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu akan rike waɗannan azkar kuma da amfani da su a lokacin bukatar su za mu tashi akan du'a ulubs da jadid in mutum ya sabon kaya kuma mai zai ce wancan kaya wani iri an gani zai mu gama ne kuma kayan sabo ne shi abin da za mu tashi a kansa kuma da Allah a daure a yi kokarin haddacewa kuma da ta shi ne makasudin wannan darasi zamu ingancin shari'i ne da bayanin ma'anar addu'o'i tun malamai sun yi wannan kuma za ka sami za samu wannan addu'a ko in ce darussan malamai da yawa akan shari'in ma'anonin wannan yi makasudi na dama don bayanin da fahimtarwar sannan kuma kowa ya samu littafin ya zama ya mallake shi yana yi yau yana haddacewa ga malami nan ya haddace shi ne insha Allah ta'ala kuma kowa ma haka zai bi da haddace kuma a ka amfani da su waɗannan addu'o'i a rayuwar Allah sa an fara amfani da na farkawa daga bacci ko kowa ya iya makaran za mu tsiye mutum ce ka ci karanto mana da masu gyangyaɗi Allah ya ce maka Allah ya kara albarka na malam na kaɗa zama eh na na haka dai ya isa eh maka dai ya isa ka yi ta wando daban ta riga daban ta hula cika lokaci guda za ka kasance ambaci kai sau daya insha Allah ya Allah muna roƙon ka ƙara mana albarka a wannan rayuwa ya Allah ya Allah ya Allah Allah ka tabbatar da mu musulunci Allah ka sa mu bar duniyar nan a musulmi Allah karka fitine mu a addinin mu Allah ka sauke mu daga wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mu iyayenmu da suka gabata Allah ka musu rahama Allah ka kai haske wurin su Allah kuma ka tuka musu hisabi ya Allah mu ma Allah ka tabbata da mu akan tafarki a cikin rayuwar mu Allah kuma ka sanya mu bar wannan duniya cikin imani Allah ka sa mana albarka a rayuwar da suke a wannan duniya su wahalhalinta Allah ka ɗauki mana Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka ba mu lada kuma akan jarabawar da ka jarrabe mu da ita Allah ka ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali shugabanninmu a wannan kasa Allah ka taimake su akan yin abin da za su iya na maganin matsalolin al'umma Allah kuma ka tattara hankalin su wuri guda ka haka kansu duk abin da yake ba daidai ba Allah ka kai musu da yake daidai Allah ka tura su a kai ya Allah ka taimaki ma'aikatan mu a ko'ina suke Allah ka ba su damar aikin da zai kawo ƙarshen abubuwan tashin hankali da shafishe da satar ɗan adam kuma sace-sacen da suka yawaita da yawan crime da ake laifuka iri-iri da ake na hana a al'umma zaman lafiya ya Allah ka taimake mu ka kawo ƙarshen su duk wanda rashin aiki ne ya ya shiga irin waɗannan abubuwa ya Allah ka taimaka masa rayuwa ka dawo da shi cikin al'umma ka sanya shi ya zama mutumin kirki da al'umma za ta amfana da shi ya'yanmu da aka yi karatu Allah ka buɗe musu kofofin sana'a Allah ka ba su sana'ar da za su yi Allah ka raba su kuma da shaye-shaye da tsayukan lalacewa da suke sa al'umma ta zama al'umma wato eh, eh, marar zaman lafiya duk da zai zama an samu rashin zaman lafiya ya Allah ka kace mana shi ka sa albarka a ƴaƴanmu Kara cikin da suke yi a jami'o'i Allah ka kusa musu basira Allah ka raba su da ayyukan alkasha da shaye-shaye da zinace-zinace da luwaɗi da dukkan abin da ba daidai ba Allah ta raba su da shi ta karatun ya zama mai amfani gare su da wannan kasa kan Allah subhanahu Allah kai kai muke roƙo kai ne mai arzutawa Allah ka arzuta mu Su wanda ke cikin wata damuwa ya Allah ka arzuta shi wa Allah rayuwa da al'umma ke ya Allah ka sauke mana Allah ka baiwa kowa abin da zai ci da iyalinsa arziki naka ne da gare ka yake babu wanda yake ba ba in ba ka